akwai aboki na wato shi isa feruskan presido kenan shi ne kira ni ya ce min gwada auditioning ma wannan karakta din kuma tun a lokacin ya min bayani akan cewa karakta ne wanda da yawan mutane sun sa min ido eh, bilal ranka da ɗaya baka dama hmm, please <laughs> ah, da ni na ajiye wannan <laughs> na ajiye wannan sunan tun a new york yanzu da sunana ana asali kawai ke amfani To da farko za mu so ka fara da gabatar mana da kanka wato takaitaccen tarihin rayuwarka. Sunana Adam Garba, ni professional actor and filmmaker ne, wato jarumi na Nollywood da Kannywood. Tarihi kuma to, <laughs> bari da gade ya zan iya sa um, a Jos aka haife ni. A Jos na girma a nan makaranta na primary da secondary. Eh, sai na tafi nasarawa state university na jini digiri ina wato a banking and finance to har karfin da kake yi a makaranta ka karance shi ne ko dai kawai shigar sa kai ban taba karantan acting ba fa sai amma na dau wasu courses uh, after na script writing da acting kuma na na dau drama classes da nake secondary school uh, tun da nake yaro tun nake ɗan ina ga shekara bai wuce hudu ko biyar ba ma <laughs> I've always remembered being an actor. Wato na abin ba ni na zaɓa acting ba. Abin sai mun kamar acting ne zaɓe ni. Don sabida da yawan lokaci haka idan an abu kuma in yi kukan karya don in samu wani abu. So a nan duk dai <laughs> na koyi abin da ya abin a jikina daga yanayin abubuwan da nake kallo kuma a TV. To, yaya aka yi kasance kanka ka fara yin fim kenan? wannan kuma <laughs> shine dai story din za ce saboda tun da na taso ban da connection kwata-kwata da komai na industry sai can uh, this is like in 2018 um, akwai kanina wanda yake ce min to yana yawan ganin eh, mutane suna shiga cikin abin nan ana zuwa auditions da abubuwa me yasa ban taba gwadawa ba kuma akwai wani gashi nan ya taso kuma a Jos din yake don saboda a lokacin ma ana Jos sai ce min ko zan je in gwada to sai na ce to shikenan sai nuna min wannan din so eh, shine dai fim da yau aka sanya as voiceless da na je wurin a ah, sanda bugun zuciya ya kama ni zan ce ko gabana dai faɗi saboda ban taba zuwa audition ba first try ina ne ban taba gwada komai ba ko a online ban taba applying ma kowane film ba sai da na je dai na ga mutane dubbai takwas na je na safe to sai kusan karfe biyar da rabi na samu na audition ina da dai na shiga dai akwai robert peters eh, daga turai ya zo haka to shine dai yana gani na sai pikin interest sai nuna min eh, ya ji daɗi na ya sassa ni na abubuwa da kala-kala duk abin da na planning sai na samu voiceless to uh, bayan na samu voiceless din ne dai to sai ya zama hit to wannan bangaren fina-finan kudu kenan me baka sha'awa kuma ka shigo bangaren fina-finan hausa uh, to eh, gaskiya dai ban taba sha'awan ba fa um, sai daga baya din uh, first film din da na yi ana uh, first series series ne shine aikin da na fara yi na uh, just recently ma last year i think shine wanda kuka sani da kwana 90 wanda salisu balarabe shi daraktan fim din kenan ya kira ni a waya ya mun bayani akan yanayin ya ga wani short film ɗina wato a youtube kuma na birge shi sosai kuma yana son in zo in gwada mai wani role to haka shine na je na gwada kuma ya amince da rolin ya karba rolin kuma um, shine dai abin da shiga da ni kenan amma sai second one din shine labari na gaskiya dai yin labari na shi ya canja min completely tunani na uh, akan arewa like na ji daɗin aikin sosai na ji daɗin uh, komai akan aikin da masu aikin da wanda muke aiki da su duka na ji daɗin gaskiya To, ana ta ce ku ce tun bayan fitowar ka a cikin shirin labari na. Yaya ka ji dangane da irin muhawarar da ake ta tafkawa akan wannan rol da aka baka na raba gardama? Gaskiya wato wannan dai karakta ne wanda ni kaina ban expecting zai samu irin wannan reception din ba ko irin wannan reaction din wato akwai good akwai bad ga baki daya but wannan abu ne wanda yake faruwa so i'm used to it um, ma mai kai a rayuwar nan akwai wanda zai criticizing so uh, for actors it's not that different um, yanayin da na samu karakter ma kamar uh, akwai aboki na wato shi isa feroz khan presido kenan shi ne kira ni ya ce in gwada auditioning ma wannan karakta din kuma tun a lokacin ya min bayani akan cewa karakta ne wanda da yawan mutane sun sa ido wanda um, yana da babban importance to the story uh, a yanayin wannan so ya ce min zo a shirye a haka ne auditioning kuma har i was fortunate an privilege na samu karaktan wato. To me zaka ce dangane da mutanen da suke ta surutu ko na rashin dacewar ka akan wannan gurbi da aka baka na raba gardama? Abin da zan ce shine dai ma wanda ah, har yanzu suke da wannan reservation din akan karaktan ah, ku trust in the process aiki ne wanda I believe in kuka bashi chance za ku ji daɗin shi karakta ne wanda I believe ah, he you come good. A cikin 'yan fim wane ne tauraron ka? Uh, well uh, suna da yawa inda uh, batun tauraro ne a the mentors amma wanda dai zan ce na taso ina kallon shi ina bin kariyar shi wato da ayyukan da ya duka ne wato sani ma'azu menene kake gani na bambanci da ke akwai a tsakanin fina turanci da kuma na hausa tunda duka ka taka rawa a bangarorin guda biyu ok um, bambancin dai mostly zan ce kudin kayan aiki da kudin aiki adam garba shin kana da aure ne a'a <laughs> ban da aure amma uh, like everyone insha Allah su. a cikin abinci wani irin nau'in abinci ka fi so uh, abincinmu na ƙasa native food mu it's, it's, it's what does it for me gaskiya like uh, shinkafa uh, tuwo uh, miyan ganye uh, doya sakwara uh, duk favorite foods ina ne amma if i have to pick akan abinci ɗaya uh, zan ɗan yi possibly snack in ce uh, ko dankalin turawa da catfish is my personal favorite sunana abubakar waziri wanda aka fi sani da rabi liba wato baban sumayya Bangaren masu fama da rauni ta fuskan mu'amalar auratayya ko kuma saurin inzali yayin saduwar auren dai cibiyar kashful alim ta gano dalilin da ke jawo faruwar haka tare da samar da sahihin magani. hatta masu fama da matsalar ciwon hanta wato hepatitis C da D da kuma ma wanda ya tsananta wato hepatitis B. Cibiyar ta yi bincike kuma ta samar da ingantattun magunguna wanda aka gwada aka kuma dace a ɓangare na tsarin iyali cibiyar kashful Ali suna ba da magunguna a kan wannan tsari kuma ana dacewa don haka ma'aurata kuna iya ziyartar cibiyoyinta da ke faɗin najeriya don karɓar magani da kuma samun waraka za ku same mu a maiduguri babban layi daidai masallacin yarobawa saman bene shago mai lamba ɗaya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 sannan za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta kamar haka.